الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألفنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دهدو جواتا شوال هجرا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم tara, wanda ya dace da takwas ga watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam takwas. allah ya ba mu iko na dawowa wannan masallaci masjidu aliyu bin abi talib domin ci gaba da karatun littafin al'ahadar idan za mu tuna mun kwana a ƙarshen babin yanayin in ka gane jasa a jikinka ko a tufarka ko a wajen sallar kaya za ka kau da ita da matakai mabambanta da aka nuna mana da yadda kowane mataki ya ɗauki hukuncin da ya dace da shi to daga lokacin da ka sami tsarki mai ya rage sai kuma a lola. don haka babi ko fasalin da ya kawo gaba ya ce faslun fara'idul wudu sab'un wato a wannan fasali zai mana bayani akan farlan alola farali shine wajibin da dole ka aikata shi in kana son aikin kaya inganta kuma in ba kai ba akwai zunubi babba ga wanda ya ƙi yin abin da yake farali wanda kuma di yi yana samun kyakkyawan sakamako daga Allah jalla jalaluhu hadisai ko aya mata alƙur'ani kafin komai ita ta umarce mu da yin alola a lokacin da za mu yi sallah ma daman babu wani alolar da muka yi wanda kuma wani abin da ke bata ta bai same ta ba domin alkur'ani mai girma yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum ya ku waɗanda kuka yi imani duk zarafin da kuka tashi yin sallah to ku wanke fuskokinku haka dai ayat ta ci gaba tana mana bayanin farlan alola daga nan ya zan dole ne mai sallah ya zan yana da alola allahumma sai wanda lalura ta hana shi yin alola ko ta rashin lafiya bai iya taɓa ruwa ko wasu daga cikin gaɓuɓɓen alolan sun sami matsala ko da zai iya taɓa ruwan ko kuma an rasa ruwan a duk irin waɗannan hali sai a koma ga taimama amma in ba da haka ba yin alola dole ne alwudu kalman alwudu tana da ma'anar tsabta da tsarki domin malamai sukan ce daga waza'a ne bi ma'ana annazafa wato tsabtan da za ka yi shine a harshe ake ce masa alwudu'u amma a fanni na shi shine alolan nan da muka sani wanda mai sallah in zai sallah yake yinsa da sufofin da aka koya mana a yin shi alola in aka yi mawoɗin wasali sama alwadu'u ya tashi daga aikin ya koma daga ruwan da ake alolar da shi wato kalman alwadu'u ta ruwan alola za ka sami irin waɗannan a cikin hadisai a ce aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam biwadu'in wato da ruwan alola kenan amma alwudu'u bidan milwawi alolar yin alolar kuma mun ambata tana da ma'anan annazafa wal alola ga musulmi rahama ce daraja ce ɗaukaka ce don haka ka koyi yadda annabi ya koyar ka yi kamar yadda ya ce a yi don ka sami wannan daraja da falala da rahama kuma yana daga cikin abinda Allah yake banci al'umman annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da shi ya ɗaukaka su a tsakanin al'umma domin hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama al'ummarsa za a tashe su gurwal muhajjali na min asar wudu فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل Al'umman Annabi محمد Sallallahu alaihi عليه za a tashe su suna kyalli a gaɓuɓɓen alolarsu kaman baƙin doki mai fari a goshi annabi ya ce da wannan nake gane al'ummata za su tashi sun duk gaban alola tana walƙiya tana kyalli sallallahu alaihi wasallam sai ya tantance al'ummarsa barin wasu al'umma sai ya ce ga tawa kaga wannan hususiya ce ga mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka koya ka iya kada ka yi kaman yadda ka ga ana yi domin usmanu ɗan affan khalifa na uku wata rana ya yi alola a gaban almajiransa ya ce na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi irin wannan alola sai ya ce man tawadda'a na hawa wudu'i haza ثم صلى ركعتين غفر ta kaddama min zan bihi. wanda yayi alola irin wannan alolatawa ko kwatankwacin wannan alolar da na yi sannan ya yi sallah a biyu an gafata masa duk abin da ya yi na zunubansa kaga falala sannan kada mu manta domin wannan shimfidar yana da mahimmanci a alola da yawan mu, mukan zaro jiki daga gidajenmu mu zo har jiran gwangwanin alola amma sunna da falala da lada ka yo alolanka daga gidanka domin hadisai sun inganta cewa duk wanda ya alola daga gida ya yi ta kaman yadda aka ce a yi ya tako zuwa masallaci ba abin da ya fito da shi sai sallah ba wani abu ya zo yi ba sai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai taɓa ɗaga ƙafa ya taka ɗaya ba face an ɗaga darajar shi gobe kiyama kuma nan take a ya saryar masa da wani mummunar aiki da yayi a rayuwarsa don haka yawan takawanka da alola yawan darajanka gobe kiyama yawan takawanka da alola yawan kakkada zunubanka har sai ka zo masallaci darajanka ya ɗaukaka zunubanka an watsar sannan in ka zauna kai na fila kana jiran sallah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana baka ladan mai sallah fa huwa fi salati ma damatin salatu tahbisu wannan kenan kuma har yanzu dan mu dada kwadaitarwa a tsaya a koyi alola sosai sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk gabar da ka wanke na alola to zunubanka da kai da wannan gabar ruwan na zubewa tare da zunuban lokacin da ɗigon ruwa zai ɗiga daga wannan gabar sauran ɗigon zunubin wannan gabar da ke gabar ya ɗige tare da ruwan ƙarfe ko ɗigon ruwan ƙarfe misali kai wani taɓe-taɓe da hannunka na haram lokacin da ka zo kana wanke hannu to ruwan da ke zuba yana zubewa tare da zunubanka na hannu da kai hakanan ɗiban ruwa na ƙarke da zai ɗiga to ya ɗige ba ka da sauran zunubin hannu hannunka ne bai yi ba ba abin da bai taba ba Allah dai ka yafe mana wannan kenan mai littafi ya ce to farlan alolan nan saba'un guda bakwai in ka ɓalgace ɗaya da gangar alolar ka babu domin wanda ya bar farali da gangar to bai da aiki na ɗaya anniyatu farali na farko ninya ninya kalman anninya ma'anarsa alƙasdu wal irada lokacin da kai ƙudiri a zuciyanka za ka yi wani abu shi ake ce maninya a duk ayyukanmu na ibada ba a lafazi a ce na waitu kaza kaza kaza kaza kaza bid'a ce sunna ita ce zarafin da kai niyyar za ka zo masallacin nan ka tsaya a kofar gida ne za ka fita kace na waitu an atiyal masjida kila an fahimce ni lokacin da kai kudirin za ka yi abu aikatan aikata shi ne ka san abin da kake nufi ka aikata ba da ka ba don haka mai wankan janaba ya san wankan da zai yi ba wanka ne na yana jin zufa ya ji sanyi a jikin shi kawai ba ko kuma ba wanka ne na kwalisa wanda zai shafa mai ya yi kwalliya don ya fita ya yi ado a gan shi ba ya san cewa wannan wanka da zan yi a dalilin ganin iyali da na yi ko baccin da na yi ruwan halitta ya fita a jikina ne ko kuma al'ada ta ce da ta ɗauke ga ya mace shi ya sa zan yi wannan wanka wankan tsarki wannan ƙudurin a zuciya shi ne ninya to haka ma a lola haka ma sallah haka sauran ibada in an maganan ninya a zuciya ce a talaffuzu biha bid'atun kace nawaitu kaza kaza kaza bid'a ce ba koyarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waje biyu ake furta ninya kamar yadda a sunna ta koya lokacin da za ka yi aikin haji ko lokacin da za ka yi aikin umra Allah ya sa dinmu zama alhazai za ka ce labbai Allahumma hajja in za ka yi aikin haji lokacin ninya ihrami kenan in umra za ka yi za ka ce labbai Allahumma umratan in za ka haɗa haji da umra ne lokaci guda Za ka ce labbaik Allahumma hajjan wa umrata kaga anan ne ake talaffuzi da kalmar niyya amma a sallama malamai cewa suke ita niyya wa shartuha muqaranatuha bit takbir sharadin ingancin ta ma sai ka hada da kabbaran har ma Allahu akbar kenan lokacin da zuciyarka take gaya maka zan sallar isha'i kuma a wannan lokaci harshenka yana Allahu Akbar kaga kayi muqarana kenan gwamawa tsakanin ninya da kabbaran harma aka ce sharadi ne kaga ashe ba a talaffuzi da ninya ninya ita ce ginshikin aiki gabawa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu duk wanda ya yi ninyan wani abu wanda ake ma Allah sannan ya sa wani ɗan abu a ciki na bukatarsa Allah bai alal misali ina neman aure ina son a san ni ahalin sunna ne babanta na masallacin aliyu bin abi talib sai in tsiri zuwa sallah lokacin da na san yana nan me ya kawo ni ya ganni kun ga an ɗanyi shirka ko ba a yi ba me yin shirka ka zo ka yi tsalla domin Allah amma kuma don a ganka a baka yarinya kaga abu ya ɓaci shi yasa can da muka faɗi falalar alola manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sa sharaɗi ya ce sannan ya fita zuwa matsalaci la yuridu illa salata ba abinda ya kai shi masallacin sai sallah a kai ka zo kai sallah sannan ka ga kwamishina ko wani minista saboda ka tabbata zai sallah a gun kaga ba din zai sallah a gun ba za ka zo ba za ka zo ba to irin wannan duka mai kokari muna yage shi barin ayyukanmu wanda muke yi don Allah niyya din nan da ita ce aiki ke inganta ko ya lalace da ita ce ake ansa ko ake ansa da ita ce ake samun sakamako mai kyau ko mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta kowa anan ya haddace hadisin innamal a'malu bin ma'ana karɓuwan aiki da ingantuwan aiki da kyakkyawan sakamakon aiki yana fara da niyan mai yin ta ne don haka dole ne mu kula matsala ta niyya sai mun sa ikhlasi a duk ayyukanmu da za mu yi ko sadaka ka yi saboda Allah amma kuma kana son a ɗan yi maka kirari a ce ai wanda ya yi kaza ko ya gina kaza ko ya tallafa ma marayu kaza wane ne kana son ka ji an faɗi haka to kaga ka sa riya a ciki e kana son Allah ya biya kana son yaban jama'a to duk Allah bai son irin wannan aiki da karamar shirka ce don haka niyya sai an tsarkake ta Allah kawai aka nufa a dukkan ayyuka da dukkan zantuttuka da dukkan halayenmu wannan shine faralin farko kuma a nan ake barin aiki idan ba a kama shi ta hanyar da ya dace ba Allah ka amintar da mu ka kare mu barin fitina ma zuwa min hawa ma bakar sai farali na biyu wa gaslul wajihi sai wanke fuska wanke fuska abinda ake ce ma fuska abinda ya kama daga mafitan gashinka in ka tsallaka goshinka goshi ba gashi saboda haka nan duka ana ɗaukan su fuska ne daga inda gashinka ya soma daga nan fuskanka ya ƙare ta saman kai ɗinka kaga da yawa ana barin fuska ba a wankewa sannan in ka gangamo ƙasa inda fuskanka zai ƙare ƙarshen haɓa gemun ya shi ƙarshen haɓa wannan wajen tsawo kenan idan ka dawo wajen faɗi fuska yana tsomawa daga tushen kunninka na dama zuwa tushen kunninka na hagu shine fuska ta'arifin fuska kenan a wajen fuqaha'u dan haka wanke fuska farali ne wajibi ne lokacin da ka zo wanke fuska ka tabbatar da cewa ka soma daga tushen gashin kanka zuwa ƙasa zuwa ƙarshen haɓanka gemunka ya shige ka tabbatar da cewa daga tushen kunninka na dama zuwa tushen kunninka na hagu duk ka wanke da yawa rabin kumatu ake wankewa sai a gyara sannan ba dole ba ne sai ka tsaya <clears throat> kamar mai yanka fenti a ɗaki ko a matsalaci kana saiti a akwai abin da ake ce ma tsalatul gurwa idan ka zo ba a kallafa maka cewa in yi saiti na yi saitin daidai ko na shiga ko na ɗan rage a'a sai ka ɗan ma shiga shi ne daidai shi ne hadisin da muka ambata ɗazu famanista fa'a an yi tsila Gwamnatahu, faliya wanda ya sami dama ya tsawaita gurwansa farin fuskansa ko gaban alolarsa to ya aikata haka din da haka idan ka shafi ko wajen wanke tushen kunni zuwa tushen kunni ka dan wanke da kunnin ba ya yi daidai duk sai ya tashi da fari da haske Haka nan in ka zo ƙarken goshinka tushen gashinka don ya ɗan shiga gashin ba laifi ko inda gashin yake daga nan a shari'a a fagen alola kai ya soma nan idan ka zo gemun ka dai sai ya shige duk sai ya shige kawai dai ta halil na gemu shine ba a ce wajibi ba ga wanda gemin nashi jeje ne an gane wani gemunsa ai gari guda ne wani kuma ɗan madaidaici ne wani ɗan mitsuli ne to mai ɗan mitsuli fa sai ka wanke da kyau wannan kenan akwai abin da malamai sukan yi mana manuniya wajen wannan fa'alin shine wani zaka ga yana da kwarmin ido zukuku idan ya ce zai haka ya wanke haka to nan din ba zai sami ruwa ba ba zai samu ba wani kuma hancinmu yana da bambanci wani ya sama wani ya ƙasa ya malfa ƙasa ku lura da kyau saboda haka in ya ce zai haka ne kawai to kasan ba zai samu ba wani kuma yau ya same shi an mashi billan girma nan ya kwanta ko an masa guru a goshin shi ya yi kuyya-kuyya. Ji irin waɗannan sai Allah ri da su don kada a ballam'a inda duk wani alaman kwarmi yake sai ka bi shi a hankali ka tabbatar da ka wanke shi da ruwa inda wani kwari yake ko wani saƙo amma saƙon na fili in na ce saƙon fili kaman hanci da nace ce ya yi ƙasa ya lankwase to ai nan ƙasan hancin fili ne fili ne kaman mai tsarki ne dole ka wanke inda kake tsarki fili shi dak amma ba a ce ka shiga ramin ba kana shiga rami ka yi bida ba ruwanka da rami ba ruwanki da rami waje aka ce a yi tsarki a wanke kila an fahimci abinda nake nufi a dunkula a takaice abinda nake son na ce lokacin wanke fuska in akwai wani kwari a fuskanka ko tudu ko wani lankwasa ko takura ko tartara dole sai ka bi a tsarira jabhatika da sauransu sannan wa ya yadaini ilal ne sai kuma wanke hannaye zuwa gwiwan hannu zuwa gwiwan hannu nan hannu to shi ma wanke shi dole ne a wajen wanke wannan dole sai ka kula ka wanke da kyau ɗaya kenan sannan ka kula akwai abin da aka ce hadisi ya kira shi barajin kowa ya miƙe yatsansa haka ka miƙe yanzu ka gani za ka gaggaban yatsarka akwai wata takura akwai wata takura na wani ya fi na wani na manya ya fi na yara galibi wani kuma a halittar zama za ka ga wani anan nake nufi nan inda akan yi ma mutum soko in ka lankwake ya to ka nike yatsun daidai inda kakan yi soko ka rankwaki wani to mike su haka za ka ga takura tuna daga cikin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo wanke hannu ka bi wajen ka cuɗa shi sosai saboda waje ne a wani hannun in ka ce za ka yi mashi shafe laha ruwan ba zai samu wani waje ba to kuma illa ce ga mai alola sannan wajen wanke hannun da yake dole mu lura da kyau an ce zuwa gwiwan hannu shi ma ba a ce in ka zo kai ta saiti kamar mai yankan fenti sama da ƙasa nan za a sa baƙi sama za a sa fari kasan yakan yanke graisin ɗin nan da akan yi haka 'a sai ka wuce kadai ka gaza amma wucewa ma dalla saboda wancan hadisi da muka ambata su dina abu huraira ma su har jam'i suke kaiwa kamar yadda hadisin shi ya bayyana amma ba na ce ka je damtse ba ne amma dai malamai sun ma hana ka ce za ka yi takalifin saiki na fatan muna fahimta sannan tsakanin yatsa da yatsa wajen wanke hannu ka tabbatar da ta ci cuɗa shi yadda ya kamata saboda kada a sami matsala sai famali na hudu wa matuwar ra'asi shine shafan kai to shafan kai kai yana tomawa daga mafitan gashi zuwa iyakan ƙeya iyakar ƙeya shine kuma daga nan wuya na can baya yake komawa mafitan gashi na farko zuwa ƙarken gashi na karke na baya na ƙeya abinda malamai duka suka yadda babu istilafi a kai shine ka shafe kanka duka duk da wasu malamai suna ganin diyan da ka shafi wani sashi ya yi saboda me wamsahu bin usiko kamar yadda aya ta ta tace ku yi shafa sai aka ce bin usiko ba a ce wamsahu ru'usakum ba wasu malamai suka ce alba'u za'idatin ƙari ne kawai saboda haka wamsahu ru'usakum ake nufi wasu malamai suka ce a'a ba'i ne tab'idiyya wato tana nuna ba'd wamsahu bi ba'd ru'usikum wannan kenan amma dai idan ka dubi sifar alolan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na Sayyidina Usman ko Abdullahi bin Zaid sun waito sifan alolan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga an ce ya shafi kansa da hannayensa fa bihi bihima wa adbara shi yasa malamai suka ce in za ka yi shafan kai ana son sufarsa ya zan kamar haka hannayenka ga su biyu da danshi sai kai haka kaga ka rutsa kan sai ka tafi da shi gaba ɗaya zuwa ƙeya ƙarken gashin baya sai kuma ka dawo da shi haka kaga ka shafe ko ina ke shi ne shafan kan da ya fi kowanne bisa wannan sifa tare da cewa malamai suka ce diyan da ka shafi kanka in ka shafe kan duka yayi kamar yadda mai risala yake mana nuni wa kaifa ma masaha ra'asahu ajza idza aw abra'a wato di yanda kai wato da zaka dauko hannunka kaɗai da shi kai haka ka gani ko ka shafe yayi amma an fi son kai haka ka tafi da su ka yi shafan kai sannan raddu matsir ra'asi ka dawo da shafan kai wanda na san za mu yi bayanin shi ba ta dadewa ba amma dai shafan kan dole ne farali ne wanda ya ƙi da gangar a alolarsa babu ba ta yi ba to a nan akwai masu shafa a rawani akwai masu shafa a hula akwai mata masu shafa a kallari akwai masu shafa a saman kokon hijabinsu sahihiyar sunna wanda ta fi dacewa da sahihin alolan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ka shafa a kanka molanka kamar yadda muka ambata a molan kanka da gashi ko ba gashi domin in ka dubi sahihan hadisai tabbatattu wanda duk duniya suka yadda da shi kuma suke kai cewa sufar alolar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya yi amma in kana da lalura ko ta rashin lafiya ko wani dalili na lalura da ba za ka sami daman haka ba to a nan sai ka yi intikali ka yi shafa a abin da ke kan naka wannan shi ya fi dacewa da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mun yi shi a dunkule na fatan in ba da wani dalili ba don girman Allah mu yi aiki da abin da ya fi inganta mu daina ɗaukan salon da ba shi ya fi ba kuma muna iya kwana a ciki idan ba mu yi muwafaka ba Allah ka aza mu akan daidai sa'annan wa gaslin rijilaini ilal ka'abaini fa'ali na gaba shi ne wanke sawu zuwa idan sawu wanke kafa zuwa ɗan tulluwan nan shine alka'a idan sawu wanke sawu sai an yi taka tsantsan domin in kun lura na daga cikin gaɓuɓɓan da bata cika samun gata ba ko tafi wahala ko kwaɗin ƙasa za ka yi ba da hannu kake ba da sawu kake yi da ita ake wasu abubuwa daban-daban daban-daban wannan ya sa saboda wahalata da tafe-tafenta da sauran hidimominta galibi ta fi kowane gaba kaushi duk da yake mun sani akwai hutattu wanda yake sawun wani ya fi fuskan wani taushi ai abin matsayi ne wani ka shafa kafan shi ka shafa fuskan wani sai ka ce fuskan wani kaman bayan kada sawun wani kuma kamar lafiyayyen katifan uniform ne ko menene ala kulli halin abinda nake son da ke wani yana da kauje wani yana da faso wani sai ka boye ƙwandala a fakan shi duka koWani irin sawu kake da shi wajibi ne in ka zo wanke kafa ka tabbatar da cewa ko'ina ya sami ruwa ko'ina idan baka wanke da kyau ba alolarka ba ta yi ba sannan zai iya zama hanyar da za a azabtar da kai gobe kiyama hadisi ya inganta Saidina umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana suna halin tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zan cewa annabi na nesa sai ya hango su umar radiyallahu anhu suna alola amma suna shafe la'a ba su wanke sawun yadda ya kamata tun daga can ya ƙwalla masu kira yana karantar da su yana wailun lil a aƙadi minan nar wailun lil a aƙadi minan nar duk sawun da aka zo a lola ba a wanke ta da kyau ba tsaban tsananin azabar wuta ya tabbata ga wannan sawu shi yasa malamai suka ce ta nan za a zuga gama mutum azabar wutan jahannama kaga abu bai kyau ba don haka muna jawo hankali ko yaya ma dai kafarka take ka yi iya iyawarka ka tabbatar da cewa ka wanke sawun nan naka yadda ya kamata ruwa ya nashi ko ina da ina Sa'annan, a wajen wanke sawu dole ne ka tabbatar da saƙon ƙafanka da ƙasar yatsunka wani yatsun shi yakan yi ƙumban shahu kaga ya lankwashe haka to sai ka ɗaga ka wanke ƙasar malik allah ta'ala ya ji kansa wata rana ya yi fatawa cewa ba dole ba ne a bi saƙo-saƙon ƙafa a wanke a cuta. bayan ya gama darasi sai almajirinsa ɗaya ya ƙi tashi duk sauran suka tafi sai ce alagafata malam yi fatawa kan kaza to nan malam wane yi mana hadisi kamar haka ya kamo daga wane an wane an wane an wane daga sahabi wane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi alola fahallala bai na asabi'iji ya tsantsefe tsakanin yatsunsa malik rahimahullah ya ce isnadi ya inganta na janya fatawata don haka wajibi ne in an zo wanke kafa a bi saƙo-saƙo a tsatsefe a tabbatar da ruwa ya shiga kowane lungu don haka ina fatan za mu kula ‘yan shi'a ne kawai suke tafiya akan cewa ba a wanke kafa sai dai shafa suka ce ai Allah ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum a wata kira'a amma kira'a wanda tafi bayyana da inganci wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum domin zai koma fagsulu wujuhakum Atsaki ne gane shi don haka za ka ga 'yan shi'a wani ma ɗan fati zai yi a saman sawun shi shi kenan wai ya wanke sawu saboda allah ya ce wamka hube bi ruusikun wa arjulikun wannan ya saba ma koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu domin shi aka ba alƙur'ani ya zo ya karantar da mu kuma ya karantar da mu a aikace ya karantar da mu a bayanau a bayanin kenan saboda haka alolan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanke sawu yayi a sahihan hadisai ina fatan kowa zai je a ya nazarin hadisin sayyidina Usman na sifar alolar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamul bukhari ya waito za ka daɗa samun haske kila abinda ma baka gane ba kafin mu fita babin ka tambaya ka tsokano sai mu ƙara bayani wallahu almuwafaq lissawa sannan waddalku sai wudawa. ba kowane jiki ne za a zuba ruwa ya bi jikin ba wani jikin don ka zuba ruwa ka san wani irin hikima na ubangiji shi ne jikinka ba takarda ba ne fatarka ba kuma laida ba ne amma kuma za ka iya jika ta yanzu cikin lokaci kaɗan kuma ta buce fatabaraka Allahu ahsanul khaliqina to wani lokaci akwai inda in ka zuba ruwa baka cuda ba to ruwan zai gangare ba tare da ya gane wajen ba su waɗancan da muka ambata guda biyar dinnan gaba su ayon alƙur'ani ta yi bayaninsu cikin suratul majida kamar yadda mun ɗarinka ambata tsungule-tsungule kalman addalku malamai sun dubi aikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne da kuma kasancewar ba fa za ka yi wa a ce ka wanke yadda ya kamata ba tare da ka bi kana cuɗawa ba domin ta'ala cewa ya yi fagusulu al-gusulu ce al din nan wannan ayan wannan kalman fagusulu yana karantar da mu a dalku domin wankewa aka ce ka yi ba ka zuba shaye tsirane ba to ashe wanka da wankewa akwai cudawa ko rigar ka jefa a ruwa za ka wanke sai ka cuɗa in wanka za ka yi ko da wankan ƙwalisa ne sai ka cuɗa jikinka saboda ne ruwan ya bi jikin abinda ake so a fitar na datti ya samu fita hakanan in alola kake sai ka cuɗa sannan za ka sami natsuwar cewa ruwan nan ya tabbata ya kama fatanka kamar yadda shari'a take nema daga wajenka wannan in ka cire wuraren da in baka cuɗan ba ma ruwan ba zai shiga ba ko ba zai san an zuba ba kamar yanzu ka zubo ruwa ta goshinka can wajen mafitan gashinka ya gangaro in baka cuɗa ba kwannin idanka zai sani in wani waje ya shafe shi wani waje ba zai taɓa shi ba irin ƙasan karan hancin kaɗin nan da muka yi magana in wani waje ruwa ya taɓa wani waje ruwa ba zai taɓa ba in ka zo wanke hannunka baka cuɗa ba saƙon hannunka ya za a yi in ka zo wanke sawu musamman sawunka da yatsunka in baka cuɗa ba kaga yana da wuya a samu yadda ake so to duka waɗannan abubuwa suna wajabta mana kalman addalku domin a sami alolanka babu lam'a wato babu wani taban da bai sami ruwa ba a gabar da ake so ka wanki sai samadi na bakwai suka ce walfauru alfauru ba ana nufin ka yi fashe-fashe nan da nan ka gama ba shi ne wani lokaci za ka ji fuka ha'usun sun ce walmuwalat yani an ta'ati bi wudu'ika fi fawrin wahidin lokaci guda ba kana alola ka wanke hannu zuwa wuya ka kuskura baki ka shaƙa ruwa ka soma wanke huska sai kuma ga abokin ga sai kuka tsaya kuna taɗi na rabin awa kun gama taɗi da hira sai kuma ka ci gaba ka shiga wanke hannaye ka shiga shafan kai da shafan kunne. tsayawan ka ɓata aikinka ne in ba da lalura ba alkur'ani kuma ya ce wala tubtilu a amalakum ma daman za ka tsaya na wani lokacin da babu dalili shi yasa fuka ha'u suke cewa ina alamar abinda ake ce ma yadda za ka san ya kuce maka ko wani ta'abirin almuwalat shi ne har ka yi sakaci gabar da ka wanke ka bushe to ba a samu alfawaru ba sannan wajibi ne lokacin alolan nan wasu suna haɗa fauru da almuwalat wasu kuma sukan ambace su gaba ɗaya domin kalman almuwalat tana da ma'ana ta mahanga biyu na ɗaya ka jeranta aikin kada ka yanke kamar yadda muka yi bayani na alfawun kenan na biyu ya zan ka jeranta aikin kamar yadda sufar alola yi Biyan da kake son ka yi gwaninta a alola ba ka soma wanke kafa in ka yi bai yi ba domin aya fabsulu wujuhakum wa aidiyakum ilal ma'afiqi wamsahu bi usikun wa arjulakum ilal ka'abaini Allah sai da ya jero ya ce ka wanke fuska ko ka wanke hannu ka yi shafan kai ka wanke sawu haka ya jero shi kan koda idan ka baddala ba baka jeranta shi a haka ba baka da alola domin duk hadisan da suka zo na sifar alolar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tarkibi suka zo a aikace a aikace kuma hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ba da Allahu bihi wannan a komi na ibada a aikin haji ne a sallah ce a alola ne to Allah ya soma maganan faralin fuska kafin hannu shafan kai kafin wanke sawu wanda kuma zai bayyana mana Alƙur'ani mai girma shi kuma sai ya zo ya mana alolan kamila wanda ta yiwu bayan mun gama bayani a karance sannan musufanta a aikace saboda bayanin da aka yi ya fito kuru-kuru balo-balo ba sa kai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a nan akwai wasu abubuwa da ya kamata mu yi tambihi a kai musamman ga 'yan uwanmu mata da 'yan kaɗan cikin maza akwai wasu abubuwa da ake amfani da su wanda in an amfani da su in ba a kau da su ba a lolar in an yi ba yi ba kayan shafa wasu tanki ne ma ake mafuska saboda haka duk lokacin da aka shafa wani abu mai man da ruwa ba zai shiga fata ba to alwala ba ta yi ba haka nan wankan tsarki in an yi da wannan bai yi ba irin sujan kumba irin abubuwan da ake yanzu na abin nan mata kaga suna amfani da shafe-shafe dozin ko fiye da dozin a lokaci guda a yi foundation a yi dressing a yi menene a kawo wani man a sake shafawa duk wai ana ma foda ne kafin a saka sannan a zo a yi ta sa wasu kaloli a lebe a yi ta sawa a nan a kawo wannan kalan a shafa wannan man a yi wannan a yi wannan a yi wannan karasa me ake nema akwai ma wani bala'i da na ga ya fito yanzu wani irin foda suke shafawa kai daga nesa ma za ka gaba fuskanta ba ne wallahi daga nesa ba sai ta matso ba na ce wai mata ne suke nufi ne kuma wallahi na ji daga bakin maza da yawa suna Allah wadai da shi ba sa sha'awa wata baka wulta je ta shafa ka ganta wani fawo ke baki san wasu mazan sun fi son bakar mace ba wallahi ina ga ni akwai wani amini na ce wallahi gaba ɗaya bai son faran mace bai so baka yake so baka yake so kuma tun lokacin da za a ce wani zai ganki yana so to ya ɗauki original real ɗin. ba menene ake cewa ba ba ba ba ba ya ɗauki jabu ya ganki fawo in wanda bami ne bai gane ba a yun ba bami ba zai kasa fahimta ya kwashe ki a haka eh sai kika je kuma ya nan ya ganki kin canza kama zai ce ita ce kuwa kila daga nan za a baɗe alakulli halin ina ga wannan yana daga cikin kaidin iblis fala amurannahum fala yughayyiranna khalqa dama ya lashi takobi bayinka sai na umarce su na ba su doka sai sun canza halittar Allah don haka da abin ya zama bala'i duk wata mata a duniya dukkan da Allah ya mata duk hasken da Allah ya mata sai ka ganta da koda kansa to menene kuma Allah ya baki kyau kina shining amma kuma wajen fitina sai ta sai hodoji ma ba koda ba kuma ba wai mu kan fatan ba har fararan turawa asia ne arab countries ne duka kowa foda kowa foda kan haka wannan bala'in ina za a kawai dai ana son abin ya maza ne duk da yake akwai tisono wani yanzu wallahi ya fi mace janesu a fuska sai bata kayan shafa yake da shi kamar babiya Allah ya sawake amma dai an ji kunya aiken namiji kiran moda to kuma namiji ya koma yana rausaya yana rangwada ya abu ya lalace an dai ji kunya wallahi Allah ya sauwake <laughs> ala kulli halin wannan a dunkula a takaice shine farlai da aka ambata mana na alola gabanmu akwai sunnoni kuma kila ya mana magana akan mustahabbai in Allah ya so gabar da duk bayani ya zo kai za mu yi ƙoƙari mu yi bayani gwargwadon hali in muka kammala ta yi mu yi mene bayanin yadda za ka yi alolan a aikace kamar yadda wala Allah mu ɗauki hadisin usman Allah ya ƙara masa yadda mu yi bayani yadda za ka yi alolaka Allah ka an san mana baki ɗaya ka yafe mana tuntuɓin harshe da kuskure ka ba mu ikon fahimtar kuskurenmu kuma ka ba mu ikon gyarawa wasu bahanaka Allahumma wa hamdik ashhadu Allah ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته hukuncin wasu wanda alola ya takaitu kawai a wanke fuska hannu shafan kai sawu bai yi alola ba kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi saboda dalilai kamar haka na ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana wannan aya tana cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurara ya saurari jibrilu alaihi salam in yana ka masa wahayi Allah ya ta alwashin shi zai sa annabi ya haddace ya zauna a zuciyarsa kuma ya kawo shi duk sanda yake son karantawa bugu da tsari ya mashi bayanin ma'anarsa shine summa inna alaina bayanahu don haka ayoyi na alkur'ani ba ka iya fahimtar ma'anarsu da yadda ake aiki da su sai ta harshen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya sa hadisi ya inganta yana cewa utitul ƙur'an wa misluhu ma'ahu an ba ni alƙur'ani da kwatankwacin alƙur'ani tare da alƙur'ani sa'annan alƙur'ani ya ce wa ma'ata kuma wasu fahuzuhu wa ma na hakun anhu fantahu duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ku rike gam ku yi aiki da shi in ya hana ku kuma ku bar to wani bayani da ya yi ko aiki ko umarni shi ma daga Allah ne wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha in ka lura da wannan nasoshi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya karantar da mu yadda ake alolar a aikace ashe idan ka ɗauki waɗannan dole guda hudu da ya zo cikin suratul ma'ida wanke fuska wanke hannu zuwa gwiwar hannu shafan kai wanke sawu to ga bayaninsa a aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alkur'ani ya ce sun ma'ina alaina bayanahu wanda ya saba ma haka to ya sake watsi kenan da ayoyin nan da koyarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to ya kuma danganta da wani aƙida ya yi in ya ƙaryata ne yana iya zama ridda in ya ce haka dai na yi amma na san ba daidai ba ne to ya yi fasikanci ina fatan an gane mafiya yawan masu yin haka 'yan ƙalaƙato ne su ne suke cewa fabi ayi hadisin ba'adahu yu'minuna wai bayan abinda alkur'ani ya kawo hadisin wa kuma za ku yi imani da shi don haka ba hadisi kila an fahimta wannan su da kansu suna karyata kansu domin da aka ce a yi sallah yaya kuke sallah Allah dai ya ce farka umar raki'ina ya ce a ƙimus salata wa atin zaka wa ya koya maka yadda ake sallah kai ya kake naka kila an fahimce ni saboda haka tsimuwa ce da fisgan shaidan Allah ka kare muka kare ‘yan uwanmu, don haka babu alola ga wanda ya yi wannan. Sannan, wasu na alola ɗaiɗai, an ce a yi uku-uku, to duka ya inganta, Imamul Buhari ma habbabi ya yi alwudu umarwa-marwa, alwudu umarwataini marwataini, alwudu salasan salasa. Don haka idan ka iya wanke duk wata gaba ta alolarka kamar yadda aka umarce ka a karan farko ka takaitu a nan alolarka ta yi idan ko da ka kayin a karan farko yadda aka ce ka ƙara wankewa ya fi idan ka yi yadda aka ce a karan farko ka ƙara yi ka ƙara yi shi kuma ya fi kai ko alolar kake da shi an yi magaruba har yanzu tana nan yanzu za mu yi isha'i da izinin Allah sai ka sake alola ya zama nurin ala nurin sunna ce ita ma e sunna ce ana son haka hadisi ya tabbatar da wannan saboda haka in kai wanda ya alola marmatan marmatan ma daman yayi kaman yadda aka ce alolarsa yayi wanda yayi marmataini

mutum ya shekara talatin ko arba'in maimakon ya wanke fuska yana wanke kumatu alolarsa ta yi ko ba ta yi ba kullum bawan da yake gwadaben neman ilimi kwarakwaran da ya yi baya ana fatan allah ya yaji lokacin da ilimi ya zo masa sai ya gyara ba za a ce waɗancan alwala duk ba su yi ba sai ya sake sallan shekara arba'in a'a ba wannan daga ran da ka ji gyara sai ka gyara fuska daga matsarin gashin kai ne zuwa ƙarshen haɓa gemu na cikin fuska a wajen maganan alola daga tushen kunnin dama zuwa tushen kunnin hagu ba rabin kumatu ba kamar yadda wasu ke wankewa muna fatan za a daɗa faɗakar da juna Allah ka taimake mu na'am ban ji ba wa alaikum assalam mm mm mm Abin da ya zama abinda yake cewa na daga cikin abin da aka umarce mu za mu zo kai mai bayanin sunna ce ko mustahabi ko dole ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu kafin ma ka sa hannunka a cikin ruwa to idan kai wannan sai ka zo wanke hannu na dole to za ka yanke bakin wuyan hannun ne ka wanke gundun Ko za ka hada da tafin hannun da yatsun ka wanke duka amsa anan za ka hada ka wanke duka domin alkur'ani da ya magana na dola fabtulu wujuhakum sai ya ce wa aidiyakum bai tsaya nan ba sai ce ilal ma'afiki ha zuwa gwiwan hannu an gane nufina aliyaddu ana itilaƙinsa zuwa wuyan hannu ne zuwa wuyan hannu shi yasa aka ƙara ilal marafiki, don haka za ka haɗa hannunka duka ka wanke hadda tafin hannun da ya sun har zuwa gwiwan hannun ba za ka yanke wuyan hannu ka ce ai kafin na soma ko a farko na wanke ba don haka bari in wanke daga dungun zuwa can eh, gwiwa alasa an fahimci tambayar alasa an gane jawabin na'am hmm. sai an shiga sako-sako Allah ya mana auni sai a faɗakar da shi na ce sai a faɗakar da wanda ya tsaya idan kuma ya shi haka ya fahimta ko haka zai iya ta iya <laughs> ka samu Allah ya sa mun dashi kada ya wannan majalisi eh, shi mu a